abu dai an bata mana kurki musani ya kokori amma hula sani ila maji an tun sani wa an ta ce ja Allah hanzu ne da shi da sada darasi nawa kenan darasi na hamsin a darasu sani wal hamsun na'am malaman garuruwan manya-manyan garuruwan musulunci sun haɗu wato cewa almaki mutumin makka la yalzamu wal wato ihlal bil wato daukan niyya ba ta wajabta akan sa ba ta lazimtar sa hatta idza kharaja ila mina sai dai idan ya fita mina ma'ana ai kaga cewa wato a ranar tarwiya ko ranar takwas ga wata daga ranar za a fara aikin hajji dama ce hatta ahlu makka min makka yan makka za su fara daga makka ne to wannan hilalin su niyyar ta su sun je mina wannan shi ne dama daga duk dama da wanda ya je dan maka da wanda yake ba dan maka ba da a ranar da ku tattara za ku tafi mina ne an fi so ku je kafin zawali don ku samu azhar da la'asar amma ba wajibi ba an gane ko ku same ta jam'an wa qasra ha na ci gaba wato dan wato aikin hajji ya sadu da shi hujjarsu a nan shi ne hadisin da malik ya rawaita daga ibn jurayj abdulmalik ibn abdulaziz na'am ya ce abdullahi bin umar na kana aika ta wasu abubuwa guda hudu a nan lam ara ahadun yaf'aluha lam ara ahadan ban ga wani mutum bai fa'aluwa da yake aikata su ba fa zakara minha sai ya ambace ya ambata daga hudun wa ra'aytuka na ganka za kunta bi makkata duk sanda kake makka ahallan na. sai in ga mutane sun dauki harama ta niyya aikin haji a san da suka ga jinjirin wata na'am kai ba ka ɗauka kana ji sanda suka ga jinjirin wata suna nufin watan zulhijja amma kai ba ka ɗauka har sai a ranar tarwiya na gaya muku shine wata wace rana takwas ga wata ko ranar takwas ga wata ajaba wa ibn umar sai abdullahi dan umar ya ba shi amsa da cewa amma niyyar da nake ɗauka ɗin fa'ini lamma ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahillu ai ni ban ga annabi sallallahu yana daukar niyya ba hatta tanba'isa bi rahilatu har sai abin hawan sai ya tafi da shi hmm. an gane ya tafi da shi ina hmm. ya tafi da shi mina hmm. eh yana nufin A hatta yattasila lahu amalu da hajj wato har sai aikin hajji ya sadu da shi aikin hajji ya sadu da alhaji shine yana mina a ranar tarwiya an gane in ba ka damina ba aiki baka fara aiki ba daga nan mena ake fara aiki ranar takwas ga wata eh wannan shi ne malik ya rawaita cewa umar dan khattab ya kasance yana umarta mutanen makka su kawai su dauki niyya da zarar sun ga jinjirin wata da zurshijja an gane domin ai su miƙatin sanan ne hatta ahala makka min makka alim makka daga su daukar niyyar su daga makka ba sai su tafi miƙati ba amma abin da ake so su tafi kharijil haram su ta daga cikin harami unguwa harami su tafi abin da ake kira al-hil da sun fita kaje hil ko tan'im ko makamancin haka daga cikin unguwannin da suke kewaye harami kana zuwa nan suka dauko niyyar ka ko ka shigo na'am babu laifi ba babu sabani a tsakaninsu cewa mutumin makka ba fa zai dauki niyya ba illa min jawfi makkata sai a cikin makka za kana hajjan idan zai aikin hajji mu ci hatta ahlu makka min makka mm. amma idan kana mu'tamiran amma in umara ce sun haɗu da cokan ya halatta ko yawa jaba gare shi An ka zai fita alhil ta duk cikinsu ba za su zai duk sai su mutu an gane ko ba a ɗaukan harami a cikin harami ba a ɗaukar niyya a harami sai ka fita eh an ce alhil an an ce hil me ake nufi da alhil kharij alharam ko ba ka ba inda yake ba harami ba sai ɗauki niyya daga alhil an ce hil wajen harami na'am dan ya ɗauki niyya ko dan ya haɗa tsakanin alhil da alharam ma'ana fitar ka hil shi ne shi a cikin harin yana nuna ka shiga cikin aiki kenan kuma alhil daga nan ake shiga cikin aiki eh kama ya jima'u alhaji kamar yadda alhaji yake hada ina nufin ma'ana kamar yadda yake cewa alhaji yana nufin alhajin da yake ba dan maka ba na ina nufin domin zai tafi zuwa arfa ne kaga wato arfa hil ne hmm. an gane arfa ba a cikin biyu ake yin ta ba na'am a dunkule dai wato sun haɗu ka cokan wato sunna ce ta mai ɗaukan umara wato shine ke da abin da suke faɗa fita cikin fita daga cikin arami a dihil sunna ce ga mai umara ya ɗauko niyyarsa daga alshil to kenan a nan magana shine suna nuna cewa wato in alhaji ne daga ko ina zai iya daukan niyyarsa ina ba an gane kaga hilla wato daga hilla yake ko daga cikin haram yake amma abinda hadisi ya fi nuna cewa hatta ahlu makka min makka ina ba an gane to kuma sannan eh, a cikin magana a dunkule zaka iya cewa ita makka din hil tana ciki tana ciki an gane ko na ci gaba saboda menene jawo hadisin na na aisha da ya umarci abdurrahman ibn abubakar siddiq ya tafi da ita ila tan'im da ya da ita tan'im kharij al-hiwat haram an gani wato sai ta dauko niyya ta ta umara yace ya fita ta da ta je ta dauko niyya ta umara ta je ta kuma ta cigaba da aikin ta na'am na'am wa sun yi sabani to idan mutum bai bai fita hil ba fa ko kuma bai ɗauki niyya a wannan rana ba a wannan lokaci ba na'am wasu ce a ya isa masa amma da sharaɗi sai ya yanka jini an bai je hil ba kenan wani shi ne ra'ayin abu hanifa da ibn al-qasim wasu suka ce ai ma bai isa ba kawai shi ne da sauri wato ka kenan in sun ce layu jizi to me zai faru aikin bai ba sun sa shi wannan ya zama wato ya zama mai rukuni min arkanin hajji duk sanda ka bar rukuni an gane in ka bar rukuni sai ka cika aikin wata shekara sai ka canja amma na ra'ayin ya tsauri na amma mata ya muhrimu a amma magana kuma da tattaunawa kafin kana ɗaukar niyya aiki kana ɗaukar niyyar aiki tun daga watan shawwal an ka ɗauko to fa ka shiga cikin tarbiyya kenan ga alhaji ka shiga cikin tarbiyya kenan har sai ranar sallah shine nan to faɗa duration din iya time ɗin da za a ce kayi daga nan ba za ka sake wata tarbiyya ba to sun yi saɓani a cikin wancananka ka abin ambato malik ya rawaito cewa Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda ya kasance shi yana yanke talbiya labbaik Allahumma idan rana ta yi zawali ta kauce daga tsakiyar sama a ranar arfa kar kenan shi a ranar takwas ga wata a tara ga wata shi ko a ranar tara ga wata to cikin wannan ra'ayin waye Ali bin Abi Talib na'am wa qala Malik Malik rahimahullah yace zalika al-amr wannan shine lamari wanda ma ma'abuta ilimi ba su gushe a kansa ba a garinmu madina shi ibn shihab ya ce a'a magabata sun kasance abubakar da umar da usmanu da ali bin abi talib suna yanke labbaika ne idan rana ta kauce da tsari daga dungun sama daga rana arfa ibn abdulbari na ya ce an yi saɓani cikin hakan daga Usman da Aisha amma ɗaukacin malaman fikihu na manya-manyan garuruwan musulunci su sun ce da malaman hadisi abu hanifa da shafi'i kaga abu hanifa ya shiga rububi ana da sauri da ahmad bin ambali ya ma dole sai kaji wannan mutum biyu a ciki ahmad bin ambali da sa'ad bin rahuya na'am da abu saur da dawudu zahiri da ibn abi laila aiko kaga an kawo su a ta ibn abi laila kaganta a can wajen alhaji su sa dubu saba'in eh, eh ci gaba da abu ubaid da tabari da alhassan ibn huyayl wato suka ce shi fa mani ya maniyaci ba fa zai yanke labbai ka ba kaji sai ya yi jifan babban shedan a ranar sallah saboda abin da ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe yana talbiya ba har sai da ya jifan babban shedan da ake faɗa a Hausa sai dai cewa su sun yi saɓani to mata ya ɗa'uha to a ranar sallah ɗin yaushe zai yanke ta wasu ka ce wato izara ma idan ya gama wannan jifan bi asiri a ƙarshensa yana gamawa shi kenan talbiya ta yanki duk abu ta aka sa kada kada cewa labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik bayan wannan to kawai za a wannan bid'a kake yi na'am kaga malikiya su kuma ranar shi tara ga wata bayan zawali an gane ko da kuma wayancin sahabbai kwarai da gaske na'am sau da hadisin da aka rubuta daga abdullahi dan abbas cewa alfadul dan abbas ya kasance fasinja ne na manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo alisalam ya yi ta yin talbiya har sai da ya jifan babban shaidan a ranar sallah to daga nan sai yanke talbiya kaga a ƙarshen tsakuwa kaga shi wato ala isriha shine ai ala akhiriha kenan an gane ko ja al qawm bi asrihim ai bi akhirihim min awwalihim ila akhirihim kenan na'am bi sin ne ko yawa hmm. wasu ka ce a bari dai zai yanki talbiya ne a farkon tsakuwa da ya jefa na'am da ya jefa wannan aro daga abdullahi dan mas'ud kuma aro to har wayo a lokacin to a wani lokaci ne zai yanke tarbiyya din kai ma da ce an rawaito a kawilu maganganu daban-daban bayan wa'ancan da muka ambata ba wanda ma ba wa'in nan biyun ba kaga yanzu kusan akwai magana uku da muka faɗa Ma'a uku da ku ci magana farko bayan rana ce da wani a ranar arfa magana ta biyu za ka ce idan an yi jifa jama'atul aqaba na uku a na uku shine idan ya jefa tsakuwar ƙarshe an gane ko shi na na hudu idan ya jefa ta farko an gane ko to ci gaba wato su ne waɗanda aka fi sanin su ma'ana rana arfa da ranar sallah sun yi sabani har wa yau wato a cikin lokacin yanke talbiya wato a yayin umara malik ya ce zai yanke wato talbiya ne a umara idan ya isa harami shine ra'ayin abu hanifa imam shafi'i ya ce a ah, da ya fara buɗe tawafi ne na'am magabatan malik cikin hakan kaga akwai abdullahi dan umar da urwa ibn zubair wato majingina ko ka ce hujja ta Imam shafi'i ita talbiya ma'anarta wato shi ne amsa zuwa yin tsawafi ga ɗakin Allah to ai da ka zo da ka zo duk kenan shikenan tunda manufar da ka iso menene ya yanke na da haka kenan ba za ta yanke ba kaga sai ya shigo cikin aikin aikin mai tsawafin saboda sabanin cewa yaushe za a yanke talbiya a umara cin karan wato awo ne ga aikin wasu sashen sahabbai Lokacin malamai, kamar yadda muka faɗa a baya, duk sun haɗu ka cokan a kan shigar da maniyyaci cikin aikin hajji. An gane ko? Mm. Wato a cikin umara. Mm. Ma'ana, mun yi magana cewa mai umara zai iya shiga cikin aikin hajji. Mm. An gane ko? wannan ne magana kirani da ake da shauran makamance da magana wato shine faskhul umrati ila aji ko faskhul hajji ila umra da shauran sunan suna yin sabani har wa yau dangane da shigar da umara wato akan aikin hajji abu sau da ya ce a umara ba ta shiga cikin aikin hajji ba amma wato a haji ba zai shiga cikin umara ba wala umratun ala Ya eh cikin umara ba zai shiga aikin hajji wannan ra'ayi ne mm. kama la tadkhulu salatu, ala salati kamar da wata sallah ba ta shiga cikin sallah ba fa hadhihi to malam kaga yanzu kenan sanda an ka tafi kan haka to miƙatin da ya zo ya taho a kansa ko ba ka ba da ya je miƙati ya ɗauko niyyar tamattu'i ko kirani to bai bakke ba an gani sai dai ɗauko ya ɗaya tunda ɗaya ba zai shiga cikin ɗaya ba ko ba ka ba ɗaya ba zai shiga cikin ɗaya ba na mm. idan ya gama ɗaya sai ya sake komawa miƙati ya sake ɗauko ta ko ba ka ba na yawwa kaga yawwa na to wannan su ne ayyukan maniyaci wato da abubuwan da suke mai da shi maniyaci din shi ne farkon aikin wato ayyukan aikin hajji amma aiki wanda ke bayan wannan shi ne tawafi ah, a shi ne dama ya ɗauko an shiga cikin ya ɗauko hirami ko ya ɗauko shiramin ya ɗauko niyyarsa ko mm. sai mai kuma sai tawafi an gane tunda muka ce alhazai idan suka to gabaki idan a zarce ɗakin Allah dan a yi tsawaful wada wanda za a liɓi ba da shoransu na inda da koli makata da zarar ya shiga makka to mu ce akan tsawafi da reto a ɗakin Allah fi tsawafi. zance akan reto ga ɗakin Allah a siffarsa da sharɗansa da hukuncinsa dangane da wajabci ko ko mustahabbanci dangane da adadinsa ya ce zance ko tattauna zance akan siffa ko yanayi na ɗawafi su ɗaukacin malamai fa wato masu haɗuwa ne ka cokan cewa siffar kowane ɗawafi wato wajibi ne wajiban kana au gairahu wato kenan wajibi na wajibi ko ba na wajibi ba na'am an mutum dole in ya je ka'aba zai fara ne daga dutsen hajjarul aswadi in ya samu dama wato ya sumbance shi ya sumbance shi ɗin ko ya shafa shi istilam kenan ko ya shafe shi da hannunsa kuma zai sumbance ta ne in ya samu dama sannan zai sanya ɗakin Allah ɗin a hannun hagunsa kaga dama za ta fita can na'am kaga zai tafi ta ɓangaren damansa misali ina sashi a haka gaba zan yi ba bayan zan yi ba idan na ce na dawo mawda ala yasari kenan in koyi gaba gaba mawda ya yamini kenan wato zai reto ya dawafi wato kewaye wato bakwai zai yi sassarfa wato a kewaye guda uku na farko sai ya yi tafiya a rago hudun da suka rage cikon bakwai din hakan yana kasancewa wato yana kasancewa ne fa a dawafin maraba a ɗawafin mara ba, an gane ko wato san da ya isa garin maka kenan wannan baga alhaji kenan da mai umara a banda mai tamattu'i shi in ya jira mata cikakken umara zai tsayayi hmm. amma mala ce babu sassarfa ga mata wato kaga ya ce hadisi cikin sayar bukhari san tirmidhi muna sanar ce mala'ika jibril ya zo ya ce mun ya qadimu alaikum qaumun qad wa ana muhammad yasri ga shi mala'ika wato ya ce ai ga mutanen kafiran maka suna ta yama didi to ga wasu mutane nan za su zo daga madina qad wa ana muhammad yasri zazzabin madina ya rugwaje su ya raunana su ba za su iya komai ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su da matsansu wannan ya fito da wannan ziyara cikin sun dawo da sunan tirmiri sai ce su fito da damatsan eh kwarai da gaske na'am wato dan da bai kadan wa annahu la ramal ala nisa'i babu sassarfa ga mata wa yasalimu rukun al yamaniya amma mutum zai sumbanci kusurwa ta yemen mai kallon yemen eh kaga wato zai zama kamar shine yake kusan da kusurwa ta rukuni na hajjul aswad mm. wannan siffar duk ta tabbata cewa a shafi rukunin yamani da hajjul aswad saboda aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi saɓani dangane da hukuncin sassarfa ɗin wato dangane da kewaye ko ɗawafi uku na farko ga wanda yake zuwansu kenan an gane game zuwa ga wanda ya zo gaba ko kenan shin waye wannan sassarfa ai zai ɗawafin to sassarfa din sunna ce ko wajibi ko falala ce kawai mustahabbi ibnu abbas ya ce a sunna ce ba dole bane shine ra'ayin imam shafi'i da abu hanifa da ishaq ibn rawiya da ahmad bin hanbali da abu saur amma zance malishi ya saba cikin wancananka a cikin wancananka abin ambato da ɗalibansa babban manci tsakanin cewa wato suna ce ko fabila ko fabila na'am wanda ya ce fa suna ce to fa a nan duk da cewa to wanda shi ya sabanin su dama cewa suna aikin hajji ba shi da suna arguwa abubuwa ba wanda asali yujar fa'iluha wa la yu'aqab tarikuha an gane wanda ita ce suna, ko ba ka ba to yake ce to wanda fa yace ce sunna ce zai yujibu dama ala tarkihi zai wajabta jini a bisa barin sassarfa a dawafi bi salatul Wali. an gane ko wanda kuma ya ce fadila ce ko kuma fadila ce to ba zai wajabta jini ba eh wanda bai sanya shi ya zamo sunna ba ya ce fadila ce a shi ba zai wajabta komai cikin barinsa ba Mm. kuma sun kafa hujja wanda ba sa ganin cewa wannan sassarfa din sunna ce mm. da hadisin ibn da daga abdullahi dan abbas ya ce ya ce ibn abbas mutanenka sun tafi ana aka cewa lalle manzo Allah sallam ina dafa bil ya dawa fi ga ɗakin Allah Ya yayi sassarfa ana zalika kuma wannan cewa sunna ne faqala sai ce sun yi gaskiya kuma sun yi kuskure ba sun yi ƙarya ba a wannan alhaja ta mutanen Madina ai aka ɗauki na ya ce na ce me ma'anar cewa sadaku sun yi gaskiya me ma'anar cewa sun yi kuskure ya ce sun yi gaskiya sanda suka ce annabi sallam ya yi sassarfa sanda ya dawa fi ga ɗakin Allah kuma sun yi kuskure ba sunna ba ne hmm. kaga a yi jitihadi suka yi akwai ƙarya cikin jitihadi ta shi ke gawa shi ne kuskure ke na ake mutu? inna quraishan su quraisha ba zamanin hudaybiyyati amma da karatu dole sai an je makaranta kaji a irin wannan kawai sai zai ji karin cewa ba magana tsariya a ciki babu sabai layu zai ba a duhun ba a ba na ba ta gani sashi su baya ƙarfi sashi ci gaba ina ƙuraishan su ƙuraishawa zamanin hudaybiyyati a lokacin hudaybiya shekara ta shida sun ce inna bi na'am inna bihi yake tare da shi ke tare da sabansa wato hazan kama akwai damuwa ko da rashin karfi a jiki eh da haka sai suka zauna ala qu'ai ki'ana akan wajen dutsen qu'ai wato ki'an yanzuruna ila annabi sallallahu alaihi suna kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sahabbansa fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai kan yi iski wa annabi sallallahu fa qala li ashabi yace sahabbansa urmulu to ai ga yace bihi wa bi ashabi hazalan ko ba haka ba ai za iya cewa tunda akwai rashin karfi da rashin karsashi ko ba haka ba zai iya hana su sassarfa su gudu to sun yi ta cewa urmulu ku yi sassarfa da tana ni kore wancan zartan ko ba ka ba ko tana kore wancan abin da ake ganin annabi sallam yana tare da shi a tare da sabansa arauhum annabikum quwwa arauhum ku nuna musu cewa akwai karfi a tare da ku فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل kan yi sassarfa daga dutsen hajar aswad zuwa rukunin yamani kusurwa sai mai bai za ta wara idan ya kule su ya kule ya fice wajensu. su sai ya tafiya wato hujjar jumhur hadisin jabir bin abdullah cewa annabi ya yi sassarfa wato a wannan reto uku da yi a hajjatul wada kaga sai tafiya guda hudu kaga yi tafiya a guda hudu da suka rige hadisi ne tabbatacce a ruwayan malik da waninsa suka ce an yi saɓani kan abu tufail daga abu tufail ko ibn tufail kace a can to nan ma ibn tufail ne an gani ala ibn tufail ibn tufail ne aka abu wato ibn tufail ne hmm. cewa an ibn abbas na faru ya anhu aro aro ta da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ramala to annabi sallam ya sassarfa ila daga hajar al-aswad ila al-hajar al-aswad zuwa dutsen hajar al-aswad hakan ya kasance khilafi riwayatil ula da sabanin ruwaya farko qala usul az-zahiriyyah ala wato akan kaidoji na mazhabar zahiriya yajibu ar-ramal ya wajaba shi su su a wajen su ba sassawannin sassarfa din wajibi ce saboda faɗin sa da nima na anni ku haka ce ku karɓi aikin ku da goji na kuma ga yadda yi. wa huwa shi ne faɗin su A aw qawlu ba'dihim ko faɗin sashin su Al'ada fi ma azun wannan shi ne abinda ni ma nake zato hmm. me abinda yake so ce a nan ƙarshen rayuwar mai na alaihi ai ai hajjatul dayi ko hmm. hajjatul dayi da hajjatul dayi da rasulullah bai kai kwana 90 ba kuma a ƙarshe ya ce ku yi sassarfa shi ma kuma ya yi sassarfa ta ga ya ce ya tabbata ke da ko ba gaskiya ba ci gaba wa ajma'u nam sun haɗu ka cokan. ala annahu ramala babu sassarfa ala man ahrama bil hajj ga wanda ya ɗauki wato niyya aikin hajji daga makakar karfe ɗin ba furna an gane ko wanda yake ba alin maka ba su ne kaga masu tamattu'i domin su a dama tintir su sun yi nasu sassarfa din a sanda suka shigo yanzu ko dama a maka suke a ne ko eh sanda suka yi tsawafi a sanda suka iso gari sun yi saɓani dangane da mutanen makka shin yi su ma ya waje ba a kansu ne idan za su yi aikin hajji sai sun yi sassarfa ko ko su ba za su yi sassarfa ba shafi'i ya ce allah ya masa rahama duk wani tsawafi wanda yake kafin a je arfa daga wanda daga cikin wato mimma daga cikin irin dawafin da ake sadar da shi da sa'ayi wanda ke ɗauka ma'anar umara kenan sai an yi sassarfa a cikin wannan dawafi kaga kenan duk sanda ka je in za ka yi kawai abin da za ka yi in dai haka za ka yi sa'ayi in ka gama wannan dawafin domin a yi halatta ko in yi dawafi sanyi sallar za ka abi in fita shi kenan ba ta kai umara ba ai الطواف الصلاة إن الله إلا أن الله أحل فيه الكلام فمن يتكلم فلا يتكلم إلا بخير حديث أبو جامع الترمذي سندي حسن أن قال لكم سواقك ها كل ذي يذوع الشيء ذي طواف يتفير لا داعية آه، للسعي بين الصفا والمروة كوبا كبا نعم. وكان مالك مالك يا قفن شيء ينا سن هكذا Abdullahi ɗan Umar ya kasance shi baya ganin za su yi sassarfa idan za su yi tsawafi ga ɗakin Allah a kan abin da shi malik ya rawaito shi kaga shi shafi ya ce duk wanda za ka sadu da shi shi ko malik ya hana wannan shi malik ko ɗawafin da zai ce za ka yi masa sassarfa ɗawafin kudum ɗawafin maraba ko ba ka ba a ɗawafin maraba yau eh, ci gaba sababin sabanin su wannan shin wai shi wannan sassarfa din to kana ji ana gane hikimarsa da hikima a cikin yi ko kuwa ko kuma ana ɗaukar ta'abudan ne ba wata ba a gane hikima shin ya keɓanta ga wanda ya tafiya ne ni ko gari ko kuwa a'a ko ko duk wanda zai aiki ne hakan yana kasancewa annabi sallam lalle ya san da ya sassarfa din nan wato yana mai biyowa zuwa garin makka an gane ma'ana bako ne matafiyi ne zuwa garin makka ko ba ka ba sun yi sun haɗa ruwa yau yana da cikin ta ɗawan suna ta wato shafar wannan wato rukunin yamani da rukuni na hajjar aswad al'aswad shi ne mana mm. amma ga maza da mata sun yi saɓani tun wai shin wai duk wata kusurwa sai ka sumbance ta banda wa'annan biyun ko kuwa sai ɗaukacin mazan biyu suka tafi kan cewa a kan cewa a aikoi guda biyu nan ne al-yamani wal aswad sau hadisu hadisun abdullahi na umar lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbanta ɗakin Allah wato in ba wannan kusurwa biyu ba kawai واهتز, kuma sun kafa hujja waɗanda suke ganin cewa ai ko ina ma sai an sumbanta ai ba wani abin bari a cikin ɗakin Allah da abin da aka rubuta daga Jabir ya ce mun kasance mu muna ganin cewa a sanda duk muka yi dawafi wato mu sumbanci kowace kusurwa suke jikin Ka'aba wasu daga cikin wato sashi magabata su ba sa so wato a sumbanci wannan wato kusuroyi biyu wato sai a kewaye na ƙarshe a ɗawafin kaga a cikin bakon to na bakon eh. haka nan sun haɗu cewa sumbantar dutse bakin dutse ya keɓanta ne wato wai a keɓance ko ka sumbace shi kaɗai yana daga cikin sunonin ɗawafu duk sanda ka zo kansa sai ka sumbance shi ko shi ka shafa shi in ba ka da iko ka nuna da sanda in ba ka da iko ka yi ka ishara zuwa gare shi in ya samu dama kenan idan bai samu damar shiga wajen sai sumbance shi ba to ya sumbance hannunsa wato haka haka kenan na'am

sa'an na sai ce wato ya sumbance shi sun haɗu kan cokan yana rikicin suna ta tsawafi wato raka'o'i guda biyu wato bayan an yanke tsawafi wato ɗaukacin malamai sun haɗu kan cewa wato mai tsawafi zai zo da wannan raka biyu ne wato sanda ya ƙare dukkan wasu wato tsawafi guda bakwai da za a ce ya yi tsawafi sama da guda bakwai ɗin a duk bakwai za ka tsaya kai ranka biyu a duk bakwai domin ka kai za ka iya zuwa kai wato aksar min al-asabi' an gane ko za ka iya kai bakwai bakwai ba ma iyaka ai sallah ce wani sallah na fula ce illa anna Allah ahalla biha al-kalam faman yatakallam fala yatakallam illa bi khair ko ba ka ba amma ala isri kulli da tusalli rak'atayn a ƙarshen dukkan wato raka a biyu a dukkan wannan guda bakwai za ka yi raka a biyu na'am sashin wasu daga cikin magawata su sun halatta cewa a a'a kada ya rabe tsakanin bakwannin nan bakwai ne to kada ya raba tsakanin bakwai ne da raka'a eh eh nan idan ya gama stars sai ya zo ya haɗa rako'in sai ce li kulli usbu'in kowane sati raka a raka'atayn kowane bakwai raka a biyu an yi aksar min al-asabi' a ce ya yi wato hamsatu asabi'i misali zai raka a nawa goma suka ce eh eh ta wato karatu yana daɗi kai kanka ka je wajen ka biya kuɗin nan ka kana kai da kanka san ka ci kuɗin ka in dai baka je da ilimi ba wallahi ka san baka ci kuɗin ka ba eh duk yadda ka san za ka yi ka ci kuɗin ka ka kyalkyale wannan kuɗi mai ciwo wajen 1.6 ka kwashe jari ka bayar kuma ka je kai hajijiya ka dawo ai baka yi kanka adalci ba ba wai ka zo na wajen mai balangu ba ko wato <laughs> to shi sa wato mutane sun kasa ganewa mutum ne biya aikin haji amma ba zai iya ɗaukan dubu ashirin ya ɗauki wani ɗalibin ilimi wanda ya san yana da ido ya zo na tun masa ba kai maganin ka je makaranta mana bita na ta sati biyu za ta fi wallahi tunugo ka ya za a ce yiwa har yanzu ba mu gama ba a ce kai a sati biyu alimna sakan na hawa biyu biyu subu'in wahid <laughs> kaga Allah kiyaye wannan an rawaito shi daga nan Aisha ta kasance ita ba ta rabewa tsakanin bakwai ne uku an gane ba ta rabewa da sallah eh yadda take yi shine sai ta yi raka'a shida eh haka take yi eh hujjatul jumhur cewa lalle cewa sai an raba tsakanin duk bakwai ai masa raka'a biyu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya yi tsawafi ga ɗakin Allah su bakwai ko guda bakwai sai yi sallah a bayan makami Ibrahim raka a biyu sai ce kaga kaga a ƙarshe wanda zai ce khuzu'anni manasikakum ku kwaikwayi ku riƙe aikinku daga wajena eh wato hujja irin suna na aisha Allah ya kara mata yadda waɗanda suka halatta haɗewa tsakanin bakwai ne sai a kawo rakoyi ya ce ko sun ce abin nufi a nan shi ne ai kawai dai a zo da raka abin ne kowace raka a kowane bakwai a zo masa da rakoyi biyu hmm. eh ba a ce wani shi dawabi ba shi da lokaci eh so da hadisin tirmidhi da abu dawud ba shi da wani lokaci sananne haka zalika su ita ma na raka abin waɗanda aka sunanta waɗanda suke ɗamfara da jikin ɗawafin su ma ba su da lokaci daga ce to ai yanzu to ai an ce ai a karam kallon ai yanzu tun da an gana sallah a wajen lokaci ba kai ɗawafi a ɗawafi na su sala ko ba ka ba haka zalika sallar da ka yi a bayansa shine min ba'adi ko inda da ka yi a bayansa to haka kenan ya halatta a hada fiye da raka'a biyu din idan mutum ya yi ni ba hmm. misali kare da za a ce mutum ne zo ya fi da yawa sai ba maza ba irta suna na aisha na ko hmm. to haka zai iya zuwa ya ma ko raka'a na wuce wace bakwai gana ta hmm. eh na'am

an gane ko ka ce dango na ƙarshe an gane ko ya kai na bakon abban bakon yana gama sai ya kawo ka bishi tafiyar tafiyarsa wanda ya yi ɗawafi bakwai ne ba wanda yake ba wutiri ba sai dawo misali shi kwa ɗora ya dinga yi dora ya dinga yi ba tsayawa eh shine ma'ana lam sarif shi bai tafi ba daga kawo dango na ƙarshe na'am shi ne. Ya ce to shi tunda bai tafi abin da to tunda wanda bai idan ba to zai bi nan na Aisha ko ba ka ba yanzu ga kenan da wannan magana an gane cewa ba zai halatta kana idan da wutiri ka ce wai ka tafi ha kawai ba uzuri ka dawo ba amma kuma shari'a ta baka dawo da za a ce wani uzuri ya kama ka mun faɗi cikin motsa mun yi bayani kan wannan da ya dawo ko ya raka abinsa zai yi zuru ya abin nan na ba ta gani haka bai tsawa kun kana yi kai wani adadi ba gama cikawa ba wani abu ya taso ma to za ka iya yankewa in ka je ka dawo sai ka ɗora kawai to ai shine abin da ake nufi kaga lam yansarif an witrin min tawafihi kaga shi kuma annabi sallam da yayi witrin sa na karshe sai kawar ka biyu an gane ko so masha Allah al-qawl fi shuruti wato wato tattauna magana akan sharadin dawafi amma sharadin shi dawafi daga cikin su wato daga cikin sharaɗan ɗawafin hadda iyakance maudu'i iya inda za a dinga kewayawa din ku kula to wannan rabce ke katangar da saudiya suka zo suka yi mutane aka zaga ta kamar an ninnin ka tsayin gurin an gane to yi ci to ai dama malam ko ba wannan idan ci kowa ta yi yawa ana iya bankara mutane faɗin su gurin yawa abu ka sai ta ka'aba kwarjini da ita gani kake kamar yanzu kana ganin kamar wani kwali ne aka aji. wallahi wani bai wasa ba sai kai awa biyu yana wannan zagaye-zagaye bai gama ba bakon ma ai ma da kwarjini ne haka Allah kuma ta'ala ya ajiye wa gurin sai kamar yadda ka saka ba ƙara jawo ka baya aiki <laughs> wani ba sai ya hayi ka duba har a cewa sai an hayi ajiyar wai wanda zai zo ka ɗauke shi yi maka wannan ɗawa ka san ba ba gana ne na wasa ba an na ganin su gaba wani gida ne bai fi 20 by 20 ba to ji a fara ɗin ka gani na amma ɗan tawafin daga cikinsu wato iyakance ina ma za a kewaya ɗin lokacin malamai su tafi kan cewa ya ce alhijir min albaiti wato hijir wannan wani guri ne kamar rara ce an gane ko a wajen ka'aba ɗin da suka gina akwai inda ba su shigar da shi ba na fata an gane akwai inda ba su shigar da shi ba ya ce alhijir wani ɗan tazara ne wata 'yan rata ne wasu 'yan kafafuwa ne suka ce suna shi ba na daga cikin ɗakin Allah ɗin eh. wani duk ya tsawa fi ga ɗakin Allah wato wannan hijir ɗin sai shi ma ya kewaya da shi sai ya misali kenan inda za a ce kamar tsaye jikin ka'aba din kuma hijir din yana can da waje to da dawa buka bai gama cika ba sai dai ya bari ka zama daga wajen hijir din ko ba ka ba to amma sun sa alama kana zuwa za ga alamar bayan wannan za ka kewaya eh kuma za su yi maka ishara hada hijir haka na buɗe an tafta an an gane ta tofa halfahu na'am hada wa sharaɗi ne wato a cikin ingancin ɗawafin ranar sallah abu hanifa ya ce da ɗalibansa a suna ne idikalu hijir fi ɗawafi hujjar su jimhur hadisun da malik ya rawaito daga aisha manzo Salim ya ce ce ba dan fa mutanen ki ba su daɗe da ban kwana da kafirci ba wallahi sai in rushe ka'aba sai in mai da ita foundation ko katanga ta annabi ibrahim domin su mutane na kaga sun bar wato zira'i bakwai ba su shigar da shi ba an gane? bayan ta rushe a lokacin lokacin annabi sallallahu wasallam shi ma bai aiko shi annabi ba to da suka zo gina ta sai suka bar wannan kafa nawa bakwai ba su cigar da shi ba na'am da qadbihimun nafaqat wallahi rashin kuɗi ne yasa ba su cigar din ba wal khashab an gane wal khashab ba su da yalwar katako ko itace Faɗin Ibn Abbas da ya ce, Kuma ana kafa hujja da hakan domin kaga to shikenan shin alba litta'mim ko lil ittifaq ko lil isti'ana domin ce wal bil bil bil baiti an gane ko bil baiti al atiq su yi tawafi a ɗakin nan tsoho su kewaye tsohon ɗakin nan ko kyakkyawan ɗakin nan an gane ko min al-abzat atiq min al-abzat ana cewa atiqun jadid atiqun qadim an gane na'am thumma yaqulu sannan sai ce afa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallam yayi dawafi min wara'il hijri wato a bayan hijir inda aka bari din hujjatu abi hanifa hujja abu hanifa zahirul ayati shi shi zahirin aya aka kalli shi ya ce ai tun da aka kalli zahirin aya bilbetul inda an ce nan iya gidan ne ai shi kenan kawai iya ginin ko na amma wakati jawabi to kawai ita ma ba wanda sai a zo na ce a kaltu bil yadi me yake nuna eh na ci da hannu idan na ci da yatsu na sa a baki na yi za a ce min na ci da me haka ne ko kuma dukkan hannun nake abin da ko an gane ko auka saibin minas sama fi zulumatun wa ra'adun wa a hunfi a fi a sabi ya tsagawa ke ya tsin ake cusawa a ba'd asabi'ihim ko ummula ta sanya ta ko su kawo kenan akwai irin wannan zancen to abu a ba zai ce to aikin da an ce ba sai ya zama duka ba can laraba ya gaji aka an gane ko sai ci gaba akwai kai abu hanifa amma wakati jawari hari da musun abu hanifa ba hujja ya da ba a sashi a cikin malamin suna ba kaji sai kun tafi sai a ah, shi yana nan gaskiya shi nan ga inda hanyar take can na amma wakati jawari amma lokacin halaccinsa fa innahu mukhtalafun wato akwai lokacin da aka mai da kodayaushe a kai amma akwai lokacin da in kin samu ne ka bari sai wani lokaci ba wa irin wannan lokaci ba sai yi akan haka akan maganganu uku na farkonsu ya halatta a ɗawafi kaga baukatul jawazi bayan sallar asubahi da bayan sallar asar kuma lokacin da aka ce an hana shi lokacin bullowar rana da lokacin faduwar rana wani ita ce maza ba ta umar ɗan khattab da abu sa'id al-khudri shine ra'ayin imam malik da ɗalibansa da wasu ayari da zance na biyu wato lokacin da aka ranta shi bayan sallar la'asar da bayan sallar asuba lokacin hana shi kuma gaba daya lokacin yayin addulo yayin algurub yayin bullowar rana da faduwarta shi ne ra'ayin sa'id ɗan jubair da mujahid da wasu ayari zance na uku halatta wato yin dawafi a kowane lokaci a hadisi wanda ce muku sani hadisi shi ne ra'ayin imamu shafi'i da wasu ayari cikin malamai ya ce asalin ko hujjar ko asalin ko hujjar kowane daga cikinsu tana komawa ne zuwa cewa ai an hana yin sallah a wayannan gurare da muka ambata ko kuma an hana halaccinta amma lokacin bullowa da faduwar rana hadisai sun zo kuma sun haɗu akan hana yin sallah a cikinsu shi kuma ɗawafi za a haɗa shi da sallah ko kuwa akwai saɓani cikin haka daga cikin abinda mazhabin shafi'iya suka wato kama hujja da shi akan cewa shi tsawafi ko da shi za a iya yi hadisu jumai dan mutayyib An nan alaihi wasallam sallam ya ce ya bani abdu manaf ya ku ayan abu eh, ya ku ayan abdu manaf ya bani abdul na'am in wulitu min hada al-amr shay'an duk sanda kuka samu dama ta jagorantar lamarin musulmi fala wa ahadan kar ku ba hana wani mutum da zai ce zai zo ya dawafi ga ɗakin Allah ko ya sallah a cikinsa a kowane lokaci da su da daddare ko da rana shafi iya rauci a cikin musa da waninsa daga cikin ibn daga ibn uyayna da sanadinsa zuwa jubai dan mutsaim hadisi ne hasani na'am ni saɓani dangane da halaccin yin tsawafi ba tare da tsarki ba tare da cewa ba sun haɗu kan cewa cewa yana da cikin sunnar sa a wato tsarki malik ya ce imam shafi'i wai ba wani irin tsawafi da zai isar ba tare da tsarki ba wato ko kuma mutum yana yayi yana sane ko kuma yana mai mantuwa dole in ma ka yi sai ka canja mm. abu hanifa ya ce ko ba alwala za a iya yi <laughs> amma duk in ya so an so wato ya mai da dawafin amma ma ya ce ya ishe shi ya ishe shi eh amma kawai sai zai yanka <laughs> <laughs> eh abu tsore ce idan ya tsawafi ba tare da alwala ba tsawafinsa ya isan masa in bai sani ba amma ba ya isan masa idan an sanar da shi cewa ba ba ka da alwala in kuma ka masa in ka ne ya alamu in ya kasance ya sani mamu shafi'i ya shar'anta cewa wato lalle ne a samu tsarkin tufafin mai tsawafi kamar yadda aka sharɗanta hakan ga mai sallah ya ce hujjar wanda ya sharɗanta tsarki ga mai tsawafi faɗin manzan Allah kwadon annabi salam da ya faɗa ga mai haiba wato ita ce asma'ir umais mata abubakar siddiq isna'i ki aikata abinda mai aikin haji yake aikatawa da wafi ne ba za ki ba hadisi ne sahihi suna kafa wa hujja har wa yau da abin da aka rawaito cewa annabi sallam ya ce shi tsawafi ga ɗakin Allah sallah ce sai dai cewa Allah maɗauki sarki ya halatta zance a cikinsa kada a faɗi komai sai da alkhairi ya ce hujja wanda ya halatta tsawafi ba tare da tsarki ba haɗuwar malamai ce A kan halaccin yin kai komo tsakanin safa da marwa tsakanin safa da marwa ba tare da tsarki ba ba kowace ibada ba ce wato ake sharɗanta mata tsarkaka daga haiba ba kuma ya zama wato ba kowace ibada ce aka sharɗanta tsarkaka daga haiba ba kuma ga an sharɗanta mata tsarki daga kari ba ko ba ka ba ko ba ka ba eh. asalin wannan ka auna da azumi gani ko ba ka ba yanzu dan yin azumi ba alwala eh to amma mace za ta yi azumi tana haiba shi ne shi ne